Eh, ni eh, a fahimta ta kuma da sani na a game da shari'a beli magana ce ta dama kotu beli tamkar yarjejeniya ne tsakanin wanda za a ba da beli da kotu idan ta gamsu da roƙon da ya mata kuma tana ganin cewar in ta sake shi beli ba zai gudu ba zai zo gabanta domin ya ansa tuhumar da ake masa za ta iya ba da shi beli sannan kuma a iya sani na da shari'a babu wata doka a najeriya wadda ta aje wa kotu cewar lalle ga a sharaɗin da za ta saki mutum beli a kan shi damar ta ce zaɓinta ne za ta iya saka dukkan wani sharaɗi da take ganin cewar zai sa wannan mutumin ba zai gudu ba zai dawo gaban kotu illa da mai kawai abinda doka take cewa shine in har kotu ta yarda za ta da mutum beli to kada ta saka wani sharaɗi wanda kuma shi wanda aka ba da belin nashi ba zai iya cikawa ba wato kada ta saka sharaɗi mai tsaurin tsaurin gaske wanda zai sa shi wannan mutumin ya kasa cika wannan sharaɗi wannan shine ainihin ah, kamar guideline da zan ce wanda kawai aka ba wa kotuna amma kowane sharaɗi kotu za ta iya sawa amma kada sharaɗin ya zama mai tsauri ta yadda shi wanda aka ba da belin shi ba zai iya cika ba muka kaddara cewa babu bai hudi a najeriya dokokin najeriya sun ba da kotu dama cewa za ta iya sanya mutumin da ba dan najeriya ba ne ɗan ƙasar waje ne ya zama a matsayin sharaɗin beli kafin a ba da beli ma dan najeriya a kotu eh ban sani ba ko gaskiya ne a najeriya babu yahuda domin na kan ji wata wata al'umma ta kan kiran kanta cewar ita tana da jinsin yahudanci to amma har ya kasance cewar babu Yahuda ma'ana kenan dole sai a samu yahudu dan waje kenan abin dai magana a nan shine in kotu ta ga za ta iya yarda da yahudan na wajen ya zo ya ɗauki wannan beli kuma ta gamsu da cewa in ta ba wannan ba yahudan beli wannan wanda aka ba da beli ba zai gudu ba ya zuwa gaban kotu kotu za ta iya amince ya sani na babu wata doka wadda ta hana kotu amincewa da wani dan ƙasar waje ya ɗauki wani beli a gabanta in har ta gamsu da cewa in ta bashi wannan mutum ba zai gudu ba bayananka suna nuna cewa halal ne kenan misali kotu ta sanya 'yan kasashen waje a matsayin sharaɗin beli ya halatta in ta gamsu ko da ku abin ko batun da ake tattauna ko kuma ake shari'a a kansa bai shafi wata ƙasa ba ko kuma wani ɗan ƙasar waje to ai kasan najeriya ita ma ƙasa ce a cikin duniya mutane waɗanda ma ba 'yan najeriya ba suna zaune a najeriya kuma suna yin mu'amala da 'yan najeriya suna yin mu'amala da gwamnatin najeriya so idan ka ce yanzu misali wani bature ko wani indiya haka ya aikata laifi a najeriya kuma yana buƙatar beli sai ka ce shi kenan sai lalle dan najeriya shine zai ɗauke shi beli idan har kotu ta yarda cewa in ta bashi beli wannan mutumin ba zai gudu ba zai tsaya a yi shari'a domin ya ji tuhumar da ake mashi wannan shari'a da ake tsakanin nan da kano eh, da gwamnati ne da haka abinda kuke cewa shi nan da kano ne ba sai state misali wai sanya ɗan ƙasar waje bai hude musamman a matsayin ɗin beli wai haka me yake nufi ne ita kotu a wannan shari'ance haka me yake nufi ita abin da take nufi shine dai tana so ta tabbata cewa kada ta saki maciji a ciyawa ne kotu ba ta so ta saki maciji a ciyawa ta bayar da shi beli ya zama cewar kuma ya silale bai dawo ta yi mai shari'a wai haka na nufin cewa misali suna da kano suna da alaka ne da mutanen isra'ila ko kuma jinsin yahudawa ko kuma ya wannan ita kotun ta fi na sanin wannan amma dai abin za ka duba a nan gurin shi ne shi inam da kanin kanshi da mutanen shi mabiyansa suna nuna cewa su yahudawa ne su jinsin yahudawa ne to kaga abin da kake ma faɗa na cewar ainihin ba yahuda nan lalle ya zama ɗan ƙasar waje bai mata so ba domin in hakan ne abin da suke faɗa to akwai yahudawa ma 'yan najeriya kuma za a iya samun malamin yahudu ɗan najeriya wanda zai iya zuwa ya tsaya mashi ya ɗauke shi beli